Makasudin wannan rangadi na magatakardan kungiyar OIC ko OCE Hussein Ibrahim Taha shine tattaro bukatun kasashen yankin tafkin Chadi da na Sahel domin gabatar da su a taron muhawar da kungiyar za ta gudanar a ranar 23 ga watan Maris a kasar Pakistan don samar da tallafin da ya dace da halin da ake ciki a waɗannan yankuna. Ambasada Abubakar Adamu shine mai kula da harkokin siyasar kungiyar a nahiyar Afirka. Mun zo don mu tattauna mu ga abin da Eh, kungiya za ta yi ma niger kasan kungiyar ba kudi gare ta ba mai tana da membobi wanda suna da eh, hali so za mu yi eh, conference na kungiya a can pakistan da za a yi 23 da wannan wata za mu yi zance da abin da za a yi a kawo ma taimako a kasashen da suna nan sahel da lecture basin authority A wunin farko na wannan ziyara, sakataren kungiyar kasashen musulmi ya gana da shugaban kasar Nijar Mohamed Bazoum inda suka tantauna akan batun zaman lafiya. Bazoum, ce sont euh, les questions euh, de paix, de Ya ce tare da shugaba Bazoum mun zanta akan batutuwan da suka shafi tsaro da zaman lafiya. Ya kuma jaddada goyon bayan kasarsa ga ƙungiyar OIC. mun yi magana a kan yanayin taɓarɓarewar sha'anin tsaron da ya biyo bayan halin da ƙasar mali ta faɗa wannan ya sa a tantaunawar mu muka mai da hankali a kan batutuwan tsaro da zaman lafiya ta yadda mayakan jihadi ba za su samu gindin zama ba a wannan yanki Sakataren kungiyar OIC ya ci gaba da cewa Et avec le président, on a parlé aussi de la sécurité alimentaire. Ni da shugaban ƙasa mun zanta a kan halin ƙarancin abincin da aka shiga sanadiyar fari a damanar da ta gabata. Sanannen abu ne a baki ɗayan yankin Sahel damana ba ta yi kyau ba. Wannan yasa za mu tuntuɓi mambobin ƙungiyar OIC su taimaka wa ƙasashen yankin cikin gaugawa. Nous allons demander aux États membres de faire tout pour soutenir ces pays-là. bayan ganawa da hukumomin Nijar, Hussein Barhim Taha ya ziyarci jami'ar musulunci da ke garin Sai a jihar Tilaberi. Kuma kafin ya zo wannan ƙasa, sakataren na OCE ya ziyarci ƙasashen Chadi da Cameroon. A wannan talata zai nufi ƙasar Senegal, sannan zai karkare wannan rangadi da ƙasar Gambia. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.